kamar misali a mu za mu ɗauki misali kamar sashen arewa na Najeriya. Yawancin mutanen mu a sun jahilci harkan siyasa shi yasa da baya ake yin magudi ake yin komi abin da aka ga dama da kuri'un jama'a. Yanda mutane ba sa sanin komi a cikin harkan zaɓe. To amma Allah da ya kawo wannan sashen social media da ya zo ya zama da mutane da yawa suka yi amfani da wayoyinsu na hannu na sadarwa suka yi amfani da shi wajen shiga suna sanin abubuwan da yake faru a duniya baki ɗaya. da ba za ka ga zai wuya ka ga matashi yana amfani da rediyo sai dai manyan da tabai da sauransu amma social media da ya fito ya zama na mutum da dan neransa goma ko naira ɗari zai amfani da shi wajen sayan daka ya shiga yanar gizo ya duba ya ga me yake faruwa facebook alal misali ya taimaka sosai wajen wayarwa matasa musamman na arewa ido su fahimci yaya siyasan kasan take tafiya wannan ya taimaka wajen dukka ko ina ka shiga lungu da sako na karkara wanda zaka samu matasa suna amfani da wannan abin hakan ya taimaka wajen wayar musu da kai wanda suka yi gane cewa fa wayannan mutane shugabanni suna zaluntar su ko kuma suna ci musu mutunci ko kuma suna tauye musu hakkin su hakan sa wanda mutane suka gane cewa ya kamata su yi amfani da daman da suke da shi na wajen jefa ƙuri'a wajen zaben shugabannin da suka ga ya dace su yadda su gaba hakan yasa duk wani kungiya da zaka gani a facebook yalau na na sada zumunci ne wallau na siyasa ne wallau ko kuma na wani abu ne daban ya suka juya akalan tafiyarsu wajen eh, faɗakar da jama'a harkar siyasa wannan kuma zai sake taimakawa a zaben gwamnoni mutane suna ganin kamar wasa harkar social media ya taimaka wajen gyara ɗabi'un jama'a wajen nuna musu ina ya kamata su dosa a hakan za su iya sanin me ake ciki a ƙasar katsina kana gombe ko kuma kana kasan sokoto za ka san me yake faruwa a kasan maiduguri za ka san me yake faruwa a kasan fatakur ko legas a lokaci kalilan wanda a baya da babu shi kana gari ma da makwabtakan da kake da shi baka san me yake faruwa ba amma harkar sadarwa ya gyara social media za ka tura ka aika wani sako ya gani ko ka ɗauki hoton ka tura wani ya gani ya san me ake ciki a gari kaza ya san me ake ciki a ƙasa kaza